Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Don Allah biyo a Hausa ku tambaya mun masana ɗan takaitaccen tarihin gidajen tarihi da kuma wuraren tarihi na Timbuktu da ke ƙasar Mali. Wanda hukumar UNESCO ta ayyana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na duniya. Mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi, Najeriya. Sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Salamu alaikum BOA Hausa. Don Allah BOA Hausa ku tambaya mun masana ko me ya janyo faduwar darajar Naira a Najeriya? Shin ko me ya sa har yanzu darajar Naira take ta faduwa? Shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa? mai tambayar idan an tuna shine garba na halikan ba jihar kebbi najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin wuraren tarihi na timbuktu da ke mali idan mai tambayar yusuf abubakar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga masanin kayan tarihi da kuma yadda ake adana su da ke abujan najeriya malam balankaru wanda ya ce Kafin mu ba da amsa a kan wannan gida na tarihi ko kuma ita wannan cibiya ta Timbuktu. Eh. Wato birnin Timbuktu asalinsa an ce da daji ne fesar. Oh. Kuma an ce kilomita goma sha uku ne dab da kogi. To wannan guri wajajen an ce karni na goma sha ɗaya babu kowa a sa oh. makiyaya. Oh. Sai suka fara zuwa gurin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya. To a hankali a hankali gurin yana haɗuwa ƙabilu daban-daban suna zuwa wajen kamar su mandinka bambara malinke saninke hmm. da sauransu sai waje ya yi waje saboda haka sai aka fara samun masana malamai suka fara ziyartar gurin to a hankali kuma sai wajen ya juye ya zama wajen kasuwanci ana kasuwanci tsakanin mutanen algeria da tunisia da libya da su mutanen wannan wajen mm. saboda wajen ya kasance a tsakiyar uh, daular mali ta wannan lokaci ana kawo kayayyaki daga wato baharun kamar su ainihin wato gishiri uh, tufafi littattafai da dabino da bayi a zuwa siyar mm. kuma 'yan kasuwa daga wajen fuskar ghana haka da kudancin afirka ta yamma sukan tsebo kaya kamar zinariya kamar hauren giwa kamar goro da bayi su ma su kawo timbuktu a sayarwa hmm. wannan sai ta sa timbuktu ta samu haɓaka timbuktu ta samu haɓaka ta kai inda ta kai sai kuma ta zama cibiyar da kusan kowa yake hankoran ya mallake ta a wajen karni na goma sha uku duka masarautun da suke kewaye da ita masarautun mali masarautun sangai hmm. da su bambara sai suka rika yunkurin su mallake ta saboda haka aka yi ta yaƙi yaƙi yau tana hannun wannan gobe tana hannun yankin amma a zamanin sarkin maliman samusa shi ne wato aka ce timbuktu ta haɓaka hmm. ta kai inda ta kai har aka sami wannan guri da ake kira jami'ar sankore hmm. wato cibiyar adana bayanai hmm. amma asalin gurin babban masallaci ne masallaci ne malamai suke haɗuwa a wajen ake rubuce-rubuce ake karance-karance ake yin musayar ra'ayoyi da kuma bita na hmm. ilimi. Ko hmm. da haka wannan guri da ya shahara sai ya ɗaukar hankalin masana iri-iri. Hmm. Lokacin da shi Mansa Musa ya tafi aikin hajji a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu, an ya je Masar ya taho da malamai da kuma ta ƙasar Saudiya ɗin ya kawo su. waɗannan malamai su ne suka zo suka zauna a nan cibiyar da ake kira sankore suka yi rubuce-rubuce akan fannoni da dama fannonin fikimin fannonin hisabi mm. da fannin tarihi da kuma fannin ilimin taurari saboda haka timbuktu ta samu haɓaka ta samu ci gaba sunan ta je ko ina har ma ake cewa ita wannan gidan tarihi ko kuma jami'a mm. domin a gurin wasu suna cewa jami'a ce wasu kuma suna cewa gidan tarihi mm. amma bai zama gidan tarihi ba sai da fara zama cibiyar ilimi hmm. wata ita wannan cibiya ta san ne. kuma ganin gurin nan ya haɓaka sai malamai daga ko'ina suka rika tasowa suna shigowa har ma wasu daga cikin suka shiga yawon yada addini kaɗan daga cikin kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yada addini har a zuwa kano da katsina wato ƙungiyar da ake kira wangarawa ko mallawa hmm. a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara lokacin sarkin Kano ya ɗan Tsamiya. To yanzu shi wannan gidan tarihi na Timbuktu ina za ka saka shi a jerin shahararrun gidajen tarihi na Afirka? Shi matsayinsa za a iya cewa cibiya ce ta horar da malamai, cibiya ce da ta samar da malamai iri-iri da masana kuma wasu sukan zo daga cikin su shigo su fita, shigo su fita. ɗaya daga cikin ma waɗannan masana akwai sheikh muktar alkunti mm. ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jihadi a wajen mm. da shi na muktar kunti mm. wanda sananne ne a nan afirka ta yamma a zamansa da fahimtarsa da addini ya yi rubuce-rubuce an ce ya rubuta littattafai ɗaya daga cikin tasirin zaman ita wannan cibiya kenan ya rubuta littattafai shi kaɗai sama da ɗari uku to a cikin littattafan ɗari uku da ya rubuta an ce abin da ya yi ta ƙoƙari ya nuna shi ne a lokacin ƙungiyoyin jihadi sun fito iri-iri a garirrika iri-iri kewaye da mali eh. nan kewayen ah, timbuktu oh. shi shek muftar kunci a cikin rubutunsa ya nuna wa sauran malamansa 'yan uwansa cewa ɗaukar makami a fita yaƙi ba shi ne jihadi ba oh. wato ya fito da wata irin fahimta ta ta ta daban oh. kan yadda ainihin wato jihadi yake ya ce jihadi ne wato mutum ya mallaki kansa ya gyara zuciyarsa gyaran zukata ne jihadi in ka gyara kanka to ka yaƙi zuciyarka mm. daga lalacewa ko gurɓacewa to wannan ma jihadi ne a maimakon ɗaukar makami a fita a je a yaƙi a tilasta wa mutane su karɓi a ce sai sun karɓi addini da mm. karɓin mm. wannan cibiya ta yi nasarar samar da wannan fitaccen malami Sheikh Muktar Alfun. Kuma rubuce-rubucensa suna ɗaya daga cikin wato littattafan da suka fi yawa a wannan cibiya. Hmm. Wataƙila irin bambancin irin wannan fahimta tasa da sauran waɗanda suke da wani ra'ayi daban ah, da haka watakila ta sa suka ga kawar da irin waɗannan cibiyoyi hmm. shi ne mafi alheri da abasu. Hmm. Saboda irin wannan bambanci na ra'ayi na fahimta akan menene jihadi a kuma menene da kasudinsa in baka manta ba a 'yan shekarun nan wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke da irin wannan bambancin ra'ayi sun wato farmaki irin wa'annan wurare mm. kuma shi wannan gida na na Timbuktu gidan tarihi na Timbuktu na ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa wato suka sa a gaba mm. saboda dan wannan bambanci na wato fahimta mm. akan menene jihadi da bambancin jihadi na yaƙi da jihadi kuma na gyaran zuciya. Hmm. Sai kuma kashi na biyu kuma da ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin faduwar darajar Naira a Najeriya. Idan mai tambayar garba na hali ba na tare da mu, ga ɗan abin da ya rage na ansar da wakilin mu Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Modub Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ci gaba da cewa to mu ɗauka kaman rage da rage eh, darajar kuɗi ko kuma devaluation da gwamnati ta yi ainihin da dola tana sayarwa official market wato around eh, naira ɗari hudu da sittin ko da sittin da ɗaya sannan kuma na bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kaman ɗari bakwai zuwa ɗari takwas har ma ɗari tara ko lokacin da ya kai gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da yan kasuwa suke samun alfarma a nan ana kiran shi arbitrage wato ka je ka sayi ka je ka sayi naira dola a kasuwan gwamnati wanda take da sauki mu ɗauka ɗari hudu da sittin nan ka kuma ka koma bayan fage ka sai da shi ɗari takwas ko ɗari tara riban tana yawa to wannan yana kawo matsaloli sosai shi yasa gwamnati ce to abin da za ta yi za ta mai da canjin naira wadda gwamnati ta ƙayyadar, da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama ɗaya to yin haka ɗin yana da wahala saboda eh, tattalin arzikin mu ba shi da ƙarfi nan kuma akwai abin da gwamnati ke kira akwai abin da ake kira economy wato leakages akwai eh, huji ne ko ya za a ce ban sani ba wanda yana nan da yawa za a iya fitar da abu za a iya shigarwa za a iya ɓoyewa gwamnati ba za ta iya gane ba ba so wayannan matsalolin suna nan naira ba za ta samu darajar ta ba sa'annan kuma in babu zaman lafiya a ƙasa mutane suna ta faɗa a nan babu zaman lafiya yau a ce kidnappers masu sace mutane kenan da kuma sauran abubuwa da suke tashi a ƙasan yakan sa mutane da yabara su suka kuɗaɗen su zuba ƙasa ba so wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faɗuwar darajar naira to da kuma rashin kuɗi a hannun mutane yasa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba da kuma faɗuwar darajar naira zai sa mutane ba su da kuɗin da za su siya abu abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kuɗin wato purchasing power na mutane ya zube sannan ko kamfanin sun yi kaya ba mai saya saboda kuma a ainihin cost of production wato kuɗaɗen da gwamnati kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi wannan zai zama babban matsala shi ma yakan sa naira ɗin ta ci gaba da faɗuwa sa'annan kuma mun ɗauki ishu na zuba jari kamfanoni kamfanonuka da yawa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni kamfanoni sun gudu Najeriya mu ɗauka su ishu na kidnapping sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin ƙabilu a Najeriya ya sa mutane da yawa kamfanoni sun tashi sun bar ƙasan da kuma wani lokaci suna ce hostile environment wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba son wani kamfani ta zo ta zuba zari nan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance so wayannan abubuwa duka mun tattara su za mu san su suka jawo matsalolin da muke ciki sannan kuma mun duba ma ainihin duniyan gaba ɗayan ta yanzu ƙasashe da yawa suna fama da wayannan matsaloli matsalolin da muke famu amma kokarin da gwamnati za ta yi shi ne zai kawo ƙarshen wayannan matsalolin to da fatan na ansa tambayan yadda ake so to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Modub Adama da ke Yola Adama Najeriya da Malam Balan Karo da ke Abuja da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da mu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.